Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin cigaban littafin nan na ƙarshen makirci. Amma kafin mu cika masu sauraro muna ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe da likin da sharing sannan da comment. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙarshen makirci kashi na biyu. Mamaki ne ƙarar rashin fiɗe a fuskar baba cikin rawar murya ya ce, ‘Yata, kin cika ni da mamaki, Dan iya taimakon da kika mamma yanzu ya ishe ni, kar ki da ki sauke ni a nan din kawai. Na gode duk taimakon ki gare ni. Baba kar ka sanya ni kare ka bar ni na yi aikin lada. Zan iya kokari na akai domin na ga sa kamar ta shafi babban bangaren aiki na ne dan yana unconscious. Lalle yana buƙatar gwaje-gwaje. A da kawai nake buƙata kamar baba. Ta karasa magana tana murmushi. Baba shiru ya kasa furta komai sai zancen zuci. Alhamdulillah Allah kai ne abin godiya. Allah mai girma da ɗaukaka. Babu wani bayan kai. Hakika a cikin al'amuran wannan bawa naka akwai ɓoyayyen al'amari. shi yasa ka kawo masa ɗauki ka bani nasarar fitar da shi a rami ka kuma ƙara kawo wannan yarinya gare shi Allah ka bashi lafiya ka kuma tona asirin wannan bayan naka amin garin Kaduna unguwar Rimi Shehu Christian babban gida ne flat mai ɗauke da bedroom shiga da manyan falo guda biyu kowane bedroom da toilet a ciki sai katon store na kayan abinci tare da makeken kicin wanda ya ji kayan electric da fitowa ma kala-kala tamkar shagon sai da kayan kicin Daga filin gidan in aka yi tafiya kaɗan zai sada ka da wani ƙaramin flat mai ɗauke da ƙaton falo ɗaya da two bedroom sai kuma toilet da kitchen. Daga can backyard kuma akwai swimming pool. Sai kuma daga can ciki akwai gadon wanda yake ɗauke da fulawoyi da bishiyoyi, kayan kayan 'ya'yan marmari ga kuma su kujeru a gefe da aka jira su na musamman don hutawa da shan iska. Gidan kewaye yake da fulawoyi masu fitar da ƙamshi mai daɗi. Akwai parking space sosai wanda za a iya sanya motoci ashirin Daga farkon gate kuma ɗakin mai gadi ne haɗe da toilet ɗinsa. Wannan gidan da duk daular da ke cikinsa mallakin Alhaji Imran Sa'id ne. Jeran gwanon motoci ne a cikin gidan kusan guda goma sha uku. Sai wasu kuma akan layin duk sun yi fakin. Manyan mata ne ke shiga gidan da ka gansu suna cikin tashin hankali. Sai maza da suka yi cirko-cirko a ƙofar gidan kowanne fuska babu nuru cike da damuwa. Falon fari da matar Imran cike yake da mutane sai kuka ne ke tashi. Tana hango ta zaune a ƙasar Taris tana ta rusa uban kuka. Wata tattijuwa na rike da ita tare da bata magana masu daɗi don kwantar mata da hankali. Gaba ɗaya mutanen falon sun mai da hankalinsu akan kallon TV. Ana nuna jana'izar Imran live a tashar NTA Kaduna har zuwa makabarta da yadda aka sanya shi a makwancinsa. Sun yi masa addu'a da fatan samun rabauta da ramar Allah. Imran ya yi mutane sosai. Bayan sun fita daga makarantar, 'yan jarida suka yi hira da wasu suna faɗar kyawawan halayen Imran tare da kuma kyautatawarsa ga talakawa. Sosai mutane suka nuna jimamin wannan mutuwa. Wani irin ihu Farida ta saki tare da gunjin kuka. Mami Sadiya mahaifiyarta ta daka mata tsawa ta ce, Haba Farida, ya kike abu kamar ba musulma ba. Imran dai Allah ya karɓi abinsa, don Allah ki sanya wa zuciyarki a salama. A yanzu addu'ar ke ke bukata ba wannan kukan ba. Momi Imran dina ya tafi kenan, shi kenan Sultan ya zama maraya. dan Allah ku bar na kuka mijina shine jin jingina ta. In ba shi a duniyar tamkar ni babu ni sai gangar jigina ne ya saura. Ta ƙarasa maganar da matsanancin kuka. Duk mutanen falon ta ba su tausayi wasu ma sai da suka zubar da hawaye. Mami ta ci gaba da lallashinta tare da tofa mata addu'o'i. Ɗayan fat ɗin inna Rabi ce mahaifiyar Imran. Tana tare da mutanenta, Inna Rabi tana zubar da hawaye masu zafi tare da amfanin da hannunta ga mutane tana amsar gaisuwa tana girgiza kai. Inna Rabi ba ta magana bebiya ce, tana jin magana in an yi da ƙarfi amma ba ta iya maidawa. sai dai sound ke fita daga bakinta sai kuma hannu da take magana da shi na kurami. yaron imran ɗan shekara biyar mai suna sultan yana zaune gefen inna ya kalle ta ya ce cikin shagwaba da ƙarfi uhm, inna ki daina kuka abba na ce in muna kuka ba kanmu zai yi ciwo kin ga ke ma kin yi shiru ki yi shiru in ba haka ba zan ce kar ya siya miki mota rungume shi tana nuna shi da hannu tare da yi wa mahaifiyar nura hajjabi habiba magana da hannu kamar haka Kin ga yaro bai san abin da ke faruwa ba. Ina tausayin Sultan ina tausayin kaina. Hajiya biyu ta mayar mata da martanin cikin maganar kurame. Haba Hajiya, ki shiru mana ko ba kowa ke gane maganar ki ba kuma kukan nan ya isa haka. A ta ayi muran yake bukata. Kuka ina ta ci gaba da yi tana tunanin halin rayuwar za ta shiga nan gaba. Ta rasa mijinta ta rasa ɗanta ƙwaya ɗaya tilo. Ba ta da kowa, sannan irin rashin mutuncin da Farida ke mata ta san akwai badakala a gabanta. Garin Kano Bayan kai Imran makwancinsa, DPO suka koma gidan Imran suka yi duk wani bincike da haɗa bayanai wanda ya tabbatar masa ta gobarar ta a kunne. ta dalilin wutar lantarki. Su zabe suka sallama kowa hatta mai gadi suka ce ya samu wurin da zai zauna in an yi addu'a bakwai zo sai su biya shi haƙƙinsa. Da kuka yi wa Jabir godiya tare da yi wa Imran addu'a sai ya tafi. Haka taron mutanen ya watse tare da sanar musu a gidan Imran na Kaduna za a yi zaman makoki sai suka rufe wannan gidan. Abuja Nura ya shirya tsabi ya fito daga hotel ya shiga mota ya wuce gidan Imran da ke nan Abuja. Da yake yana da kiɗin gidan a hannunsa. Bayan ya isa gidan ya sauka ya buɗe ya shigar da motar ya fakin. Sai ya fito ya rufe ba tare da shiga cikin gidan ba. Ya samu taksi ya kai shi filin jirgin ƙasa ya biya aka ba shi tiket ya shiga ya zauna. Ba jimawa jirgin ya tashi sai garin Kaduna. Dr. Farida sai gab da magariba suka isa cikin Abuja. Sun shiga asibitin bata ƙarasa wurin fakin ba. Ta samu gefe ta yi fakin. Wani ƙaramin waya ta ɗauka ta danna wasu nambobi. Cikin minti biyar sai ga wasu ma'aikatan asibitin su biyu sun fito cikin shigar fararen kai, a guje tare da gadon ɗaukar marasa lafiya. Suna isowa suka gaishe ta sai suka fito a mota ta ce cikin harshen Turanci. Ku ɗauke shi zuwa emergency room 2. Ku goge masa jikinsa tare da sanya masa kayan feshin. Ku ɗaura shi bisa gado gani nan zuwa. Yes ma suka ce tare da soma cika umarninta. Bayan sun tafi ta kuma danna wata lamba sai ga wani mutum cikin girin uniform ɗin masu kula da asibitin ya zo da sassarfa ya rusuna. Ki motar ta miƙa masa. Ga motata ta nan, a wanke min ka kai min ita gida. Ka amsa ki ɗin ɗayar motar a wurin direba na, ka kawo min ita ina nan. Cikin girmamawa ya amsa tare da yi mata sannu da zuwa. Wuce shi ta yi baba Habu na biye da ita a baya. Ya cika da mamakin yadda mutane ke girmama ta. Reception ta shiga duk mutanen da ke wurin suka fara kawo gaisuwa. Cikin buɗe murya ta ce, Nurse, nurse sa'a, ina son ku je ku shirya min kayan aiki a emergency room 2. Ga nan zuwa akwai mara lafiyar da zan duba. Cikin kulawa Nurse A ta ce, To anti, ta wuce tare da nurses biyu da ke afternoon duty suka rufa mata baya. Dr. Fadila ta wugo cike da murmushi ta kalli Baba Habu. Sai ta zaro kuɗi dubu uku a jakarta ta ce, Baba Magarbi ya yi, ga kuɗin mota ka koma gida zuwa gobe, in Allah ya kai mu sai ka dawo ka duba shi. ‘Yata ba zan iya tafiya ba tare da na san halin da yaron nan ke ciki ba. Ki bari na zauna in ya so sai na kwana da shi. Kar ka damu baba, Muna asibitin ba a zaman jinya ko wani mara lafiya akwai masu kula da shi. Magarab ta yi kar ka samu matsalan abin hawa. In sha Allah gobe za ka zo ka same shi ya farka. In jikin nasa ya yi kyau ma sai na sallama ku. Cikin sanyin jiki ya amsa kuɗin tare da zuba mata godiya da sanya mata albarka. Murmushi kawai ta yi ta wuce shi. Haka baba Habu ya tafi yana wagenta zuciyarta cike da da zantuka masu yawa. Ga ya manta rabon da ya riƙe tsabar kuɗi haka domin gaba ɗaya kuɗinsa ya zuba a gona. Abinci ma matarsa ke ƙoƙarin sarrafa shi da ɗan kuɗin kayan miyan da take saidawa. Hawaye ne zuba masa ya ce a ransa, Allah sarki, sanadin taimako gashi tun ba a je ko ina ba, na so macen arzikin haka. Yaro Allah ya baka lafiya. Ya samu taksi ya wuce da shi tasha, bai sha wuya ba ya samu motar zuwa sileja Sun wanke Imran tas fuskarsa ya fito sai dai kanshi ya ya ya yi kulale sun yi sintim sai kuma fuskarsa ta kumbura leɓensa ya yi ƙato babu wanda zai iya shaida shi saboda kamanninsa ya sauya sosai Da Farida ce tsaye kan Imran tana masa wasu gwaje-gwaje duk ta jona jikinsa da wasu na'ura. Ta yi matuƙar mamakin irin raunukan da ke jikinsa hakan ya tabbatar mata cewa ba faɗuwa ya ba akwai alamar duka da aka yi masa sosai. Akwai ɓoyayyen al'amari wanda baba ya rufe ma Zancen zuci ta ta ci gaba da gudanar da aiki ta cike da nutsuwa. Allah ya bata nasara akan numfashinsa ya dawo. Yana fita a hankali. Ta sanya masa oxygen ta nan ta ɗora masa ta ɗora su kan magani. Ɗaki na musamman suka kai shi wanda shi kaɗai ne a ciki ga TV da fridge. Kana gani ka san ɗaki ne na musamman. Imran da ke kwance baya motsi. Sai fitar numfashi yake yi kawai. idan sa a rufe amma hawaye ne ke gangarowa daga gefen idan su masu ɗumi. sa da tafari da ta tare da nazarinsa. Tabbas a yanzu na san kana faɗa da zuci kana faɗa da zuciyarka da gangar cikinka akan karayu Allah ya baka lafiya. Hannu ta kai ta goge masa hawaye insha Allah zaka samu lafiya ta faɗa a fili. Sai ta kalli nurses sa'a ta ce, wannan mara lafiya yana ƙarƙashin kulawata. Don haka, na dinka kulawarsa a hannunki har ya samu lafiya. Zan ƙara miki ɗaya bisa kaso uku na albashinki. Ba na buƙatar wasa sannan ban yarda wani likita ya duba shi ba. Duk wani abin da ya taso ki kira ni a waya zan zo da kaina. Zan turo kali shi ne zai rika kwana da shi. To anti, insha Allah zan kula sosai. Na gode Allah ya ƙara ɗaukaka. Yauwa ki je da falla ɗinsa wurin kashiya. Na rubuta masa not domin mara lafiyar yana on ne. babu wani kuɗi da za a amsa kuma su shigar min da komai ta system sai su min sendin folder ɗin a system ɗina. To anti, wani suna za a sanya a folder ɗin? Kar ki damu da wannan. In sun tura min a system zan sanya sunansa. Tana faɗar haka ta fice daga ɗakin. Sa'a ta bi ta da kallo cike da sha'awar kyawawan halinta. Duk ta Fadila kenan, manyan 'yan mata, kina da kirki da taimako ga ilimi da sanin makamar aiki. Kin samu jin daɗi da ɗaukaka, Allah sarki, duk da haka kina cikin wani jarabawa, Allah ya sa kin ci kin ci ya baki miji na gari amin Dr. Fadila gidanta ta wuce wanda yake cikin asibitin. Akwai gidajen ma'aikata daga cikin katin asibiti ne kusan anguwa guda. Baba Abu ya isa gida lafiya ya tadda matarsa zaune a tsakar gida ta rauka tagumi. Sai ya shigo da sallama. Farki ta farka daga tunanin da take ciki tare da amsa masa ta daura da cewa Malam lafiya shiryo baka shigo gida da wuri ba. Wallahi duk hankali na ya tashi kasan wannan gonar naku cike yake da hatsari. Hansatu babu ko sane da zuwa, kin tsare da tambaya. Lafiya lau nake, kawai dai wani abu ne ya tsare ni. Ban samu shigowa da wuri ba. Yanzu ruwan wanka zaki bani in watsa, ina son in tafi masallacin sallar isha'i. Ya kawo jikin. Ya karasa magana yana tafiya har ya shige ɗaki. sa da kallo Hansatu ta yi, tare da miƙewa ta shiga madafa ta ɗibar masa ruwan zafi a botiki, tare da sarkawa ta kai masa bayan. Bayan sallar isha, suna zaune bisa barma a tsakar gida, baba yana cin abinci a su ta jefa masa tambaya. Malam na ka shigo da kaya a leda. Na ce ina ka samu kuɗi haka har da siyayyar kayan abinci. Murmushi ya tare da rufe kwanon abincinsa ya kurɓi ruwa ya saki gyatsa tare da yin hamdala. Sannan ya fuskance ta ya so mu bata labarin duk abin da ya faru. Sosai a ta girgiza ta ce cikin kiɗima. Malam wannan aikin kasada ce ka yi gaskiya ba za ka kuma komawa asibitin ba. Ya taimakon da ka mishi ya wadatar. Haba malam muna ɗan zaman mu lafiya za ka jawo mana matsala ta karasa maganar a hasali. A ‘yan matsalar ta zo, iya zai shafa babu ruwanki a ciki, ki zuba min ido ki kallo. Ni taimakon musulunci ne kuma na yi don Allah ne, sannan ban ji koɗar da da na sanin abin da na yi ba, kuma ina roƙon Allah ya ci gaba da taimakona bisa kyakkyawar niyyata, babu ruwanki. To shi kenan, Allah ya baka haƙuri tun da gyara, gyara ka bai taɓa zama sauke maraba raba ba. Ni dai gaskiya na gaya maka. Sai ta miƙe ta shige ɗaki bita da kallo yana murmushi tare da girgiza kai. ta sarkin rikici ya ce a ransa. Garin Kaduna, Nura ya sauka lafiya tare na fifin nufi gidan Imran. Tun a mota yake kirkiro kuka amma ya kasa fidda hawaye. Duk yadda ya so amma abin ya ci tara. Tsaki ya aran sai yana mamakin yadda hawaye ƙizba masa can da bara ta faɗo masa. Sai ya sanya ya tsaya tsokale idonsa na dama. Nan take hawaye ya ciko idonsa. Ɗan idon hagun shi ma ya masa haka nan. Nan da na idanunsa suka yi ja suka soma fidda ruwan hawaye. Sosai ya ji zafin abin da ya yi wa idonsa amma ba yanda ya iya domin hakan ne mafita. Hausa suka ce Dama mugu bai cika mugu ba sai ya yi wa kansa mugunta. Suna kaiwa bakin gate ɗin gidan yama, yama mai nafef magana ya tsaya, ya biya shi kuɗinsa ya wuce. Sai ya buɗe gate ya shiga yana rusa kuka. Cikar kayansa a nan tsakar gidan ya saki ya wuce faɗin inna rabi da gudu yana kuka kamar yaro. Duk da halin da matan falon suke ciki na alhini sai da suka tsorata da kukan Nura. Yana shiga je jikin inna rabi ya ɗaura kansa bisa cinyarta yana kuka kamar mai zuciya. Hmm, ƙarshen makirci kenan. Wayyo Allah inna, Imran ya mutu ya bar ni na shiga uku. dan Allah ina ku ce ya ku sanar da ni gaskiya akan bai mutu ba. Ya karasa magana yana gunji yanzu kukan gaske ne ya zo masa sosai har da majina. Ina rusha ta da kuka mai tsanani tana jijjiga kansa tare da maganar bebaye. Babu abin da zaka iya tsinta ciki. Ganin da ta yi wa Nura sai mutuwar Imran ya da mata sabo, tamkar za ta gashi a zahiri. Mahaifiyar Nura ta zo ta ɗaga kansa cikin damuwa ta ce, Nura kai da za ka yi ƙoƙarin kwantar da hankalin inna shi ne za ka shigo gida da kuka kamar ba ɗan musulmi ba. Haba mai son, kai fa namiji ne ya kamata ka zama mai juriya. Mami ki bari na yi kuka, ki bar ni, ki bar Imran shi ne jin daɗin rayuwata, ta yaya ba zan kuka bar rashinsa ba. Kar ki manta, mun taso tare tun muna ƙanana, akwai tsananin shakuwa tsakanina da ɗan uwana. Mami shi ke na mutuwa ta raba mu kenan. Ya ƙarasa maganar da da kuka mai tsama zuciya. A wannan lokacin Nura ya soma jin darsuwar zafin mutuwar Imran a ransa. Wannan dalilin yasa ake faɗar maganganu. Miƙar da shi momi ta ce, maza ka je faɗin Imran, akwai abokansa suna can ciki. Ba na son ƙara jin kukan ka ya isa haka. Nura ya miƙe ya fita jikinsa a sanye. Kayansa da ya bari a farfajiyar gidan mai gadi ya kai masa ɓangaren Imran ɗin. Ta baya ya biya tsaye shiru zuciyarsa na ya soma fargaba. A hankali ya soma jino irin abubuwan da ya faru a baya. Can ya ji wani kuzari ya shige shi. Imran dole ne ka mutu domin kuwa kamun katanga ga abubuwa da yawa. Da haka ba zan taɓa da na sanin abin da na aikata ba, domin shi shine samun nasara ta. Yana gama faɗan haka a cikin ransa sai wuce ɓangaren Farida. Yana shiga ya ga mata a falon, zama ya kasanta da cikin rawar murya ya musu gaisuwa. Sannan miƙe zai fita Sultan ya ruga da gudu ya kama shi ya ce, Uncle ina abba na ya je, ya ce min zai siya min mota da keke amma ya ki zuwa, ni dai ka kai ni wurin abba na, ya karasa maganar cikin shagwaba Dam zuciyar Nura ta buga da sauri ya kirkiro murmushi ya ɗauki Sultan. Oh my boy kar ka damu in Abba ya ƙi siya maka motar ni zan siya maka mai kyau. Jika wurin momin ka yanzu ba lokacin wasa ba ne. Sai ya sauke shi ya lakaci hancinsa. Sultan ya tafi da gudu yana tsalle ya faɗa jikin Farida. Yaro kenan ba hankali bai san me ke faruwa ba. Farida ta ɗago fuska suka yi ido huɗu da Nura, girgiza mata kai ya alamar ta yi shiru ta daina kuka. Sai ta mai da ta ƙasa tana share wasu siraran hawaye da suka saukar mata. Shi kuma sai ya fita ya nufi. wurin su Jabir. Abuja. Ta masu saurari kafin mu san abin da ya faru a cikin Abuja, za mu je hutun rabin lokaci, insha Allah. Ni ma mu yi nake muku fatan alkhairi.